بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah sarki wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a yau lahadi 23 ga watan eh, biyar biyar ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1,139 kuma daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2018 miladi a ci gaba da karatu wannan littafi na annukaya. wallafar al'imamu a sayoti ubangiji subhanahu wata'ala ya kiɗan shi da gafara ya ramshe shi za mu tashi a darasi na 23 kuma muna magana ne akan abin da ya shafi annasihu wal nasihu annasihu ne abin da ya share al shi ne abin da aka share annasihu ai al nasir hukuncin da ya share almansuhu ai alhukumul mansuh hukuncin da aka share ko kuma al'ayatun nasikha ayar da ta share al'ayatul mansuha ayar da aka share kuma al'imamu sayuti rahimahullah ya ba mu babbar ƙaida cewar kullum mansuhin fa nasikhu ba'dahu illa ayatul idda kuma ya kawo mana anwa na an anwa na annasakh nauka ne guda uku ko dai naskhu tilawa naskhu hukumi wa baqi tilawa a share hukuncin a bar karatun yana na a cikin ƙorani ko kuma naskhu tilawa wa baqi hukum a share karatun a bar hukuncin yana na ko kuma naskhu tilawati wal hukmi ma'an wanda ke mun yi su a darasin da suka gabata to abinda za mu dora a nan shine ayoyi da aka share a cikin alkur'ani mai girma ayoyi da aka share a cikin alkur'ani mai girma al'imamu sayyuti rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin littafinsa al'itikan fi ulum al-qur'an a babu annasikh wal mansukh ya tattauna maganganu sosai masu faɗi akan ayoyin da aka share da kuma ayoyin da suka share sai ya kawo waɗansu baitoci guda goma a inda a cikinsu yake cewa bismillahir rahmanir rahim قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا في آية ليس تنحصر وهاك تحرير آية لا مزيد لها عشرين حررها الحفاق والكبر آي التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت المنتظر وحرمة العقل بعد النوم من رفث وفدية لمطلق الصوم مشتهر وحق تقواه فيما صح من أثر وفي الحرام قتال للأولى كفروا والاعتداد بحول مع وصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر والحلف والحبس للزان وترك أولى كفروا شهادتهم والصبر والنفر ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد معتذر ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه هو كذاك قيام الليل مستطر وزيد آية الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى liman hadaru waɗannan baitoci ne guda goma da imamu sayutu ya kawo su kuma muka ga dacewar a karanta su a daidai irin wannan lokaci da ake magana a ka abin da ya shafi annasir da almansu yana da kyau a matsayinka na ɗalibin ilimi ka gane yarurruka da ake amfani da su da kuma zamanukan da aka yi amfani da su annasir abin da ya share almansur abin da aka share sai ya nuna mana mana darsa guda biyu kenan shi yasa ya ce alhaji ashar wasani ashar to abin da nake so mu gane anan menene ma'anar almansur ko annasikh wal mansukh a yara mutaqaddimun idan aka ce al ana nufin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in waɗannan su ake kira da al-mutaqaddimun waɗanda suka zo bayansu su su ake kira da al-mutaakhirun kuna jira da kyau yanzu idan sahabi ya ce hadhihi al-aya mansukha me yake nufi ina batun kun gane magana da kyau hadhihi aya nusikhat wannan ayar an share ta me yake nufi shin yana nufin an share hukuncin ta ɗungurungun sai dai a karanta ayar a samu lada na fatan kun fahimci wannan magana da kyau ko kuma yake nufi cewar an share aya baki ɗaya ba a aiki da hukuncinta kuna jana da kyau ko sai dai a karanta ta domin samun lada wannan shine an nasku inda mutaakhirin shine ma'ana annasar a wurin waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai da taba'u tabi'ai amma a yaren sahabai da tabi'ai da atba'u tabi'in idan suka ce annasar suna nufin rage ma'aya faɗi rage ma'aya faɗi da ayar za ta ɗauki mutane goma amma sai ya zama ne yanzu mutane uku za ta ɗauka to tambayar a nan ita ce an share hukuncin ayar baki ɗaya a saboda mai ba a share hukuncin ayar gaba ɗaya ba saboda a kore kore mutane uku da suke a ciki inda an share hukuncin ayar gaba ɗaya to da hatta waɗannan mutane uku cikin goma da ba su sami mashiga ba a cikin ayar to shi yasa idan mutakaddimun suka faɗi an annasa to ka tsaya ka yi nazari a kan shi shin yana nufin share ayar ne hukuncin ta baki ɗaya koko yana nufin rage ma'ayar faɗi kuna shi na da kyau ko koko yana nufin rage ma'ayar faɗi shi yake nufi to yana da kyau mu gane ire-iren waɗannan alfaf ɗin domin muna ta'amali da su za a karanta tafsirin tabari ko tafsir da ya mana kasir ko ma'alimu tanzil na imam al-baghawi duk dai littattafai na sunna sai ka ja ya kawo magana, abdullahi bin abbas ya ce wa hadhihi al-aya mansukha wa hadhihi al-aya mansukha wannan ayar an share ta to me yake nufi yana nufin an share ayar gaba daya ko ko yana nufin an rage ma ayar fadi ina fatan kun fahimci wannan da kyau to yana da matukar muhimmanci a wurin ɗalibi ya rike wannan kuma zai amfani shi sosai da sosai bani makaranta waɗancan baitoci guda goma al'imam sayyuti rahimahullah azza wa jalla ya ce qad nasu fil mansukhi min adadi wa adkhalu fi ayan laysa tanhasir waɗannan baitoci ba mun sha karanta su a liqa'at a haɗuwa daban-daban da ba ta mafi wannan da zan sanya su a a mumbarin musulunci na group insha Allah ta'ala wanda suke ciki za su iya samun shi zan sanya su cikin kwanakin yin Allah ta'ala ya yadda kuma zan yi kokari a sasu a intanet ko da a shafin mumbar musulunci na blogspot insha Allah ta'ala za a same su aka samu waɗannan darussan ma aka same su a youtube a mumbar musulunci insha Allah ta'ala imamu sayyidi rahimahullahu azza yake cewa qad tabbas aktharan nasu mutane da yawa sun yawaita magana filman suhi akan ayoyi da aka share hukuncinsu ayoyi da aka share hukuncinsu ko ko ayoyi da aka rage musu faɗi kuna ce yanzu muna da islahi guda nawa kenan biyu ko dai ayoyi da aka share hukuncinsu ko ayoyi da aka rage musu faɗi ina fata mun fahimci wannan da kyau kada aksara nasu fil mansukh min adadi hakika mutane da yawa annas da yake su ne malamai malamai da yawa sun yi maganganu masu tarin yawa fil mansukh akan ayoyi da aka share ko kuma hukunce hukunce da aka share min adadin akan wai adadin nawa ne akan adadin ayoyin da aka share guda nawa ne wa adkhalu fihi ayan sai suka shigar da waɗansu ayoyi masu tarin yawa laisa hasiru ba za ka iya cewa ma ga adadin ayoyin ba saboda yawansu su ce aya kaza mansuha aya kaza mansuha to kun ga idan ka fahimci yaren da muka kaddamar da shi shine ne cewar idan sahabi ya ce wa hazil aya mansuha wannan ayar an share ta zai iya yi wa yana nufin an rage mata faɗi ne ba wai an share hukuncinta baki ɗaya ba kai kuma ga tashi kawo ta cikin ayoyi da aka share sai ka sa ta a ciki alhali shi yana nufin an rage mata faɗi kai kuma kana nufin an share hukuncinta baki ɗaya kaga dole lissafin ka ya zama da yawa imamu biyu a baiti ne biyu ya ce wahata haka ismu fi'il al-amri hak ismu fi'il amri ai khudh wa haka tahrira ayin to yanzu ga bayani dalla dala filla filla na ayoyi la da laha babu ƙari a kansu babu ƙari a ayoyi ne ashirin da shari ayoyi ne ashirin da aka share su harrar zaku waɗannan ayoyi ashirin ƙwararrun malamai ne haziƙan malamai ne suka tace su suka fayyace su wal kubaru kuma manya-manyan malamai ne ga su haziƙai a fanni ga su kuma masana a ilimi alkubar jami ne na alkabi sai a baiti na uku yanzu zai shiga lissafin ayoyi da aka share ya ce ayu tawajjuhi haithul mar'i ayar da take maganar duk inda mutum ya kasance to ya fuskanci wannan wurin ne sallah faɗin Allah ta'ala da ya ce fa'aina matu wallu fasamma wajihullah fa'aina matu wallu fasamma wajihullah to duk inda aka juyar da ku nan fuskar Allah take duk inda aka juyar da ku to nan fuskar Allah take sai malamai suka ce wannan ayar tana nufin duk inda ka fuskanta ka yi sallah sallah ka ta yi kuna jina da kyau sallar ka ta yi misali kana nan najeriya sai ka fuskanci gabas ke sallah ya sallar ka ta yi ko to ka fuskanci arewa fa eh kudu fa saboda me kace ba ta yi ba saboda faɗin Allah ta'ala da yake cewa fawalli wajhaka shatar al-masjid haram kenan ayar adana ra ta qallubu wajhika fi sama falan walli naka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatar al-masjid haram ka juyar da fuskarka zuwa ga tsakiyar masjid haram ta share ayar fa aina ma tuwallu fa ina ba ta kuma mai wannan da kyau to tambaya a nan ita ce sharewa ta baki ɗaya ko ko rage mata faɗi kun lura da jumla ta da kyau akwai maganar sharewa na a share hukuncin baki ɗaya akwai maganar sharewa na a rage ma'ayar faɗi to wanne ne aka yi anan saboda me saboda rage ma'ayar faɗi aka yi rage ma'ayar faɗi aka yi saboda mai rage ma'ayar faɗi aka yi saboda ya halatta a sallan nafila ba farilla ba ya halatta a sallan nafila idan za ka yi nafila sai ka fuskanci alƙibla ka ce allahu akbar kai ka bar harama daga nan sai ka hau mota ka kawai ka ci gaba da tafiya duk inda mota ka ta kalla kawai sai ka ci gaba da tafiya kana sallaka. daga nan mina sai ka fuskanci alkibala ka ce Allahu akbar ka ka bar harama sai ka shiga mota ka kan hubidda kaga ka juya ma alkibala ba yake kun da ke ko ka ka juya ma alkibala amma a ina a nafila ba a farilla a nafila ba a farilla la. to kaga tunda an ce a nafila ba a farilla ba yanzu an rage ma'ayar faɗi ne ko kuma an goge ta gaba ɗaya inda an share ta gaba ɗaya ne to da hukuncin ya shafi farilla da nafila da hukuncin ya shafi farilla da nafila to amma tun da an rage ma'ayar faɗi ne ya shafi farilla ne kaɗai banda nafila ɗaya kenan sannan mutumin da ya je inda ba musulmai lura da kyau ya je inda ba musulmi ya yi iya hasashensa na neman alƙibala bai samu ba abin nan ba wannan ba mutum ya je ya yi sallah a inda ba alƙibla ba kullum da ke ko a inda ba ninne ne ba sai daga baya ya bayyana a gare shi cewar ai ba alƙibla ya kalla ba ai ba alƙibla ya kalla ba bayan lokacin sallar ya wuce me abin yi a nan sai mu ce inda ya je ɗin garin musulmai ne akwai musulmi a wurin in dai akwai musulmi wajibi ne ya tambayi musulmai ina ce alƙibla duk mutumin da ya je inda musulmai suke sai bai tambaye su alƙibla ba ya kallaci wani wuri isalla sai bayan lokaci ya wuce sai ya kira zai sake sallarsa ana fatan kuma ya ci wannan da kyau zai sake sallarsa saboda wannan ganganci to amma idan ya zama na babu ganganci a ciki sai daga baya ya bayyana a tare da shi ba alkibla ya kalla ba sallar shi ta yi saboda fa'ina na matuwa lufa samma wata hulla kenan aya an rage mata fa'i ne ba an share ta baki ɗaya ba yanzu aya ashirin mun samu nawa ɗaya ita ce fa'ina na matuwa lufa samma wata hulla Wace aya ce ta share ta fawalli waje haka shatar almasjid haram sai mu je aya ta biyu wa an yusi li ahlihi inda almauti muhtadir aya ta biyu shine ayar wasiya mutum yayi wasiya ga iyalansa yayi wasiya ga danginsa da ubangiji subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum iza hadara ahadakum almautu in taraga khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabi kutiba alaikum an wajabta muku idza hadara ahadakum almaut idan mutuwa ta halarto ma dayan ku me aka wajabta muku in taraga khairan in ya bar dukiya me aka wajabta alwasiyatu an wajabta yin wasiya gawa lilwalidaini wal aqrabi yayi wasiyar ga iyayensa da kuma dangin shi na kusa zai yi wasiyar ga iyayensa da yake nan wal'aƙarabina da kuma dangin sha na kusa ina fatan kun bai wannan da kyau sai nuna mana kenan yanzu wannan ayar tana nuna yin wasiya ga mahaifa uwa da uba da kuma dangi na kusa wana ji da kyau sai malamai suka ce yin wasiya ga iyaye da kuma yin wasiya ga dangi na kusa wannan an share shi me ya share shine faɗin Allah ta'ala da ya ce yusikumullahu fi auladi lizzakari mithlu hadhul unsayayn fa kunna nisaan fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak wa kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahid minhum sudus kaga wa li abawayhi an bada kasan iyaye bayan da aka bada kasan 'ya'ya sai ya nuna mana tun da ayar kuma Allahu ta kasafta gado batun wancan wasiyar babu ita batun wancan wasiyar babu ita wal akarabin hakan nan kuma dangi na kusa hakan nan kuma dangi na kusa to wannan an share hukuncin ne kwa rage hukuncin fadi? kun yi shiru an share hukuncin gaba ɗaya ne ko ku an rage ma hukuncin faɗi mai dalilin ku kowane kuka ba za ku ba da dalili eh eh ai ba ku ban amsa ba shin kutiba alaikum idza hadara hada al-maut in tara khairan al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin yin wasiya ga iyaye da kuma dangi na kusa wannan an share to sharewar da aka yi sharewa ce ta ɗungurungun ko ko sharewa ce ta rage faɗi me yasa kuka ce ta rage faɗi ce ban ba a'a yanzu idan aka zo rabon gado sai ya zamana ga kuma wasiya mamacin ya yi wasiya a ba ɗan shi kaza ɗan ba yana cikin gado ba to ba za a yi ba ba za a yi zartar ba saboda ai yana da kaso la wasiyata liwarisi la wasiyata liwarisi babu wata wasiya da za a ba wanda dama yana cikin magada kun ga an share hukuncin kun yi shiru an share hukuncin gaba ne ne kwa an rage faɗi to ta yi na aka rage faɗi ban ji ba eh yanzu iyaye kenan za ku ce aka hana mausiya da 'ya'ya kullum kenan duk wanda ke cikin magada an cire shi Kulu da ke ko duk wanda ke cikin magada an cire shi amma wanda bai cikin magada wasiya za ta amfani shi wasiya za ta amfani shi kenan wannan an share hukuncin ne gaba da kowa rage faɗi ai har yanzu tunda kun ci rage ai wani bai shigo ba sai ku ce ka'ida ita ce idan an yi wasiya kan a ba mai gado mamaci ya yi wasiyar a ba wane abu kaza kuma shi wannan wanan yana cikin magada sai malamai suka ce ba za a zartar ba sai idan magada sun zartar sai idan magada sun zartar kuna jina da ke ko yanzu idan mutum ya yi wasiya cewar a ba ɗan shi mota kaza sai yan uwan ɗan magada suka ce musu yadda ba shi kenan ba wanda za a ci ba ma magana a kira rashin mutunci a ciki kan ma ku ci wa yi bukin ciki ba wani bukin ciki a ciki sun ce musu yadda ba musu yadda ba shi nan kan ma ka je ka yi tambaya ina fatan kun ci wannan da kyau ko amma idan suka ce to da ya yi wasu ya a bashi a bashi kaga sai a tabbatar mashi da ita mana dai ayar share hukuncin da ta yi gaba ɗaya yana da ƙarfi wayan kana nau'i na za a zartar da abin da suka bayar na da abin da mai wasu ya yi za a zartar da izinin magada kulura za a zartar da izinin magata shine dan abin da ya saura mun samu aya nau kenan biyu ayar kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in tara khayra al-wasiyatu lil walidayn wal aqrabin sai baiti na hudu wa hurmatul akli ba'da an-nawmi min rafath wa hurmatul akli ba'da an-nawmi min rafath wa hurmatul akli da kuma haramcin cin abinci haramci na cin abinci ba'adan nauni bayan an yi bacci min rafasin hakan nan kuma da haramcin saduwa da iyali bayan an yi bacci kamar ya kenan ubangiji subhanahu ta'ala ce ai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaykumus siyam an wajabta muku yin azumi kama kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ma'ana siffar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ku irin wannan siffar kuma aka wajabta muku kun yi shiru ya siffar azumin waɗanda suka zo kafin ku yake waɗanda suka zo kafin ku duk wanda aka sha ruwa bayan an yi shan ruwa an kai azumi sai ya ɗan kwanta bacci haka ya yi bacci minti biyar ba zai sake ci abinci ba sai an sha ruwa na gobe ko ya yi bacci minti biyu ba zai sake ci abinci ba kuma ba zai yi taɗi ba ba zai kusanci iyali ba eh kuna ce na da kyau ko kama kamar yadda aka wajabta musu hakan na aka wajabta muku to yadda aka wajabta musu shi in dai mutum ya buɗe baki sai dai ya tsaya ƙiƙam kada ya bacci har alfijir to ne zai ci gaba da cin abincinsa kuma zai ci gaba da kula iyalinsa amma inda dai ya ɗan yi bacci ga ruwa ya tsirga sai ya ɗan kishin gidan ruwa ya tsirga sai ya bacci to fa sai shan ruwa ko sahur kuma babu sai an kai azumin gobe kaga sai Allah ta'ala ya ce أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم an halatta muku dare lailatul siyam dare na azumi gaba ɗayan daren an rafasu ila nisa'ikum an halatta muku ku kusanci iyalanku kaga tun da daren aka faɗa kenan mutum ya yi bacci ko bai bacci ba ya farka sai ya sake tabawa ya sake farka sai ya sake tabawa hadda uhilla lakum lailatal siyami arrafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhun wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al kun ga zarfin zaman na azumin kenan so yanzu gaba ɗayan dare an halatta muku shi ka ci abinci ka kusanci iyali ko da ka yi bacci ka tashi muddin dai alfijir bai ke ba to yanzu me aka share kama kutiba alal ladina min qablikum wannan kama kutiba alal ladina min qablikum iya aka share ba wai kutiba alaikum siyamu din gaba ɗayanta aka share ba a'a ina aka share kama kutiba alal ladzina min qablikum wannan kaifiya din ita aka share wacce aya ce ta share ta uhilla lakum laylatu siyam arrafathu ila nisaikum to wannan sharewa ta gaba ɗaya ko ta rage mata faɗi ba ku ce komai ba a ta gaba ɗaya ne ai an share gaba ɗaya ne wannan kaifiyar in dai kai bacci ka tashi ba a daga an share shi yanzu kawai ka ci gaba da cin abinci kawai ka dinga tabbatar da alfijir bai keto ba wa limutuƙi somi mushtahim wa da kuma yin fidiya limutuƙi som ga wanda azumi yake ba shi wahala mushtahir wannan ya shahara yin fidiya ga wanda azumi yake ba shi wahala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu kuma yana zama yana wajaba akan waɗanda azumin ke ba su wahala wa alal ladzina yutiqunahu kuma yana zama wajibi akan waɗanda azumin yake ba su wahala me yake zama wajibi akan su fidyatun ta'amu miskin shine fidiya na ciyar da miskini wannan shi da kyau kamar ya ma'ana ta fito ma'anar yadda take idan aka yi azumin ramadana jiya ka kai azumin ramadana na jiya sai ka jiya ka wahala sai ka ce kai gaskiya gobe ba zan ba in ka jiya ya baka wahala ko kika jiya ya baki wahala sai ki ce za ki je hutu gobe da jibi saboda haka abin da ya zama wajibi a kanka ko a kanki ne sai ki ciyar da gobe da jibi da za ki je hutu sai ki ciyar jibi kuma sai ki haulayi sai ki dora haka azumin ya sauka ina fatan kun mahimci wannan da kyau idan kai azumi yau kai ya dan baka wahala gobe sai ka sha ruwa sai ka ci abincinka maimakon ka rama azumin goban sai ka ce da miskini shikenan jibi kuma sai ka sai ka busahu can ma kaji wani ya sake baka wahala sai ka sake ciyarwa subhanallah ku dubi mataki da aka bi ku dubi matakaiya da aka bi ina fata mun fahimci har azumin da ya shiga jikinku to wannan hukuncin na idan azumi ya baka wahala yau ka huta gobe an share shi an sha haƙura za zaki kawai azumi zaki doka gobe yadda kika doke shi yau wace aya ce ta share shi faman shahida min kuma shahara fane to fa duk wanda aka ga wata yana nan a raye cikin koshin lafiya to ya azumi so ba magana wa ba cewar kuma ka sha gobe za ka sha jiya yau ka dora jibi ka dora ina fatan kuma ya wannan da ke to wannan ayar wa alal ladina yuqinuhu yana zama wajibi akan waɗanda azumi yake ba su wahala shin an share hukuncin ne gaba ɗaya ko an rage mata faɗi kullura an rage mata faɗi ne saboda dattijo dattijo tsoho wanda yake azumin yana wahalar da shi zai iya ajiye azuminsa ya ciyar ayo kaga an rage mata fadi ina fatan kuma ya ci wannan da kyau hakan nan mace mai shayarwa mace mai shayarwa da idan ta yi azumi ɗanta zai rasa nonon da zai sha ɗanta zai galabaita shikenan ita ma ta samu ta ajiye azumin idan azumin ya wuce sai ta rama adadin kwanakin da ta sha sai ta rama adadin kwanakin da ta sha kuma ta ciyar a kowace rana saboda me saboda ba rashin lafiya ne ya sa ta ajiye ba ta ajiye ne domin ɗanta ya samu in ba duk wannan ayar ba to da dole sai dai ta yi azumi ba ta da wani zaɓi to a man yanzu tana da damar ta ajiye azumi ta ciyar idan azumin ya wuce sai ta rama waɗannan kwanaki da ta ciyar a waɗannan kwanaki da ta sha mun samu ayoyi ne kenan yanzu ayoyi hudu wa ta qawawu fi ma sahha min da kuma ayar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ku dukkan waɗanda suka imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa sabai suka ce ya rasulallah wa zai iya jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ai da ayat ta sauka sai ta ɗumauta su wa zai ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa wa zai iya jin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah sai Allah ta'ala ce fattaqullaha mastata'tu fattaqullaha mastata'tu yanzu fattaqullaha mastata'tu me ta share haqqa tuqati din ba wai ta share ya ayyuhal ladina amanu taqullaha bane ba wai ta share ita kulla ta share haqqa tuqatihi wa fil harami qitalun lil mulaqafa da kuma haramcin yaƙar waɗanda suke kafirai a cikin watanni masu alfarma da Allah ta'ala ce ya tsaro na ta'adar shaharar harami ƙitalun fihi ƙul ƙitalun fihi kabirun وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ya ƙara waɗanda suke kafirai a cikin watanni masu alfarma an soke wannan wace aya ce ta soke shi ƙatulul mushriki na abin wa na kafatan kafa ku yaƙi kafarai gaba ɗayansu kamar yadda suke yaƙa ku to idan ya zama na yaƙar da suke muku lokacin har ya shigo cikin watanni masu alfarma to fa ba za ku mayar da makamanku cikin kube ba ba za ku cire hannunku daga kan kunama ta bindiga ba kullu kaga za ku yaƙe su kamar yadda suke yaƙa ku duk da ya shigo cikin watanni masu alfarma musab aya ne kenan shida a baiti na shida imam sayuti rahmatullahi ta'ala ne ce wal bi haulin ma wasiyatiha wal itidadu bi haulin da kuma yin idda a tsawon shekara yin idda ta kaba kenan tsawon shekara faɗin Allah ta'ala wallazi ne tofon minkum wai zaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila alhauli ghaira ikhraj za ta yi idda tsawon shekara yanzu wannan hukuncin yana nan ko an share shi wace aya ce ta share shi wallazi ne tofona minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusina arba'ata ashhurin wa idda wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma za ta yi tana idda babu wata idan mutuwa mai suna wai kwana arba'in wata uku su ne idda ka gama ce mai gidanta ya rasu bayan kwana arba'in da rasuwarsa ta fara cancara ado tana zawarci wai ai ta gama idda ta gama takaba yanzu idda za ta yi shaidanu ne kawai suke wannan ni ban da 'yan shekarun nan kaɗan musamman da wannan labarin a kwararo a kan titi yana yawo ba cikin ɗaiɗaikun mata haka allah ta'ala ya tsare baki da to tambaya ta ana ita ce na yi na manta na manta man tambaye ku a wasu ayoyi da suka wuce ba an share gaba ɗaya ne ko a rage mata faɗi wannan an share idda shekara guda an share gaba ɗaya ne ko a rage mata faɗi idda shekara guda an share hukuncin idda gaba ɗaya shekara guda ne aka dawo da shi wata hudu da kwana goma ko koya abin yake an rage mata faɗi ne ko an share gaba ɗaya saboda mai kowace an rage mata faɗi saboda wata hudu da kwana goma a cikin shekara guda ne ta wannan wajen kuka ce haka wasu malamai suka ce idan miji ya yi wa matashi wasiya cewar saboda zama na soyayya da kaunar juna da bege da muka yi wana jina da kyau ko idan ya rasu tana son taimishi yana son taimishi idda shekara guda kun yi tana yana so taimishi idda na shekara guda saboda kaunar juna da begen juna da suka yi ta amsa shi kenan ka cire hula nasir sa'adi ya tattauna matsalar a cikin tafsirinsa tafsirin sa'adi tafsirin karimun rahman za ka same su haka a cikin manya-manyan littattafan tafsiri ire-iren wannan matsalar cewar shin idda shekara guda tana nan ko ko an share ta asalin dai abin da musulunci ya ɗora mata shine wata hudu da kwana goma kuna na da kyau wannan in ba ta da juna biyu kenan in ko tana da juna biyu ne to sai ta haihu wa wulatul a'mali ajalahunna an hamla hamlahunna saboda haka idan ta idan mijinta ya rasu da safe sai ta haihu da yamma shikenan ta kammala idda in gobe ta samu mijin aure sai ta aure kuna jina da ke ko wa an dara hadithun nafsu wal shi shine sannan kuma a kama mutum da zancen zuci a kama mutum da zancen zuci kamar ya a kama mutum da zancen zuci ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfir ko fa ya gafira ko fa ya gafiru kira nawa kenan kira nawa kenan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u fayaghfira liman yasha'u fayaghfir liman yasha'u Allah ta'ala ce in tubdu ma fi anfusikum har in kun boye abin nan in tubudu ma fi anfusikum in kun bayyana abin da ke zuciyarku aw tukhfuhu ko ku bashi a boye ko ku bayyana shi yuhasibkum bihilla Allah zai kama ku da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah zan kaga ka san zancen zuci ai zancen zuci irin dan abin da yake darsuwa a zuciyar mutum ta da ko da bayan minti biyu ma sai ji ya manta shi kuna na da ke ko shi ne fazancen zuci fa Allah ta'ala ya ce hasibkum bihillah Allah zai kama mutum da shi to kenan yanzu zai tsira yanzu zancen zuci mutum yana da ƙarfi a kansa ta yadda zai iya hana kansa shi sai Allah ta'ala ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora ma rai sai abin da za ta iya abin da za ta iya shine ta je ta yi aiki domin ta zartar da abin da zuciyarta ta kulla shine za a kama mutum amma dai dan abin da ya dan darsu a zuciyar mutum ya zo ya wuce ya yi isti'aza ba za a kama mutum da shi sai halfu da rantsuwa da aka yi rantsuwa da aka yi tsakanin mutane guda biyu wane da wane da zaidu da amru saboda tsabagen zama mutunci da suka yi sun fi tabbatar wa kansu da cin gadon juna da zainu da amuru ban san juna ba watakila sai a daura da suka haɗu a nan ne suka san juna babu wata alaƙa da ke tsakanin su in ba ta musulunci ba ko sai a aji sun je makaranta ya je jami'a can suka haɗu ko a wurin aiki sai ce to yanzu sun tabbatar wa kansu da cewar za su gaji juna kun da ke ko sai Allah ta'ala ce na aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla rantsuwa tsakaninku da su rantsuwa ta kullu tsakaninku fa'atuhum nasibahum ku ba su wannan kasan nasu ranar rantsuwar ku ba su wannan kasan na rantsuwar to duk wanda kuka yarjejeniya da shi zan ci gadon ka zaka ci gado na to shikenan a farkon musulunci duk ana zartar da waɗannan a farkon musulunci duk ana zartar da waɗannan har lokacin da Allah ta'ala ya ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah kenan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ta share ni wace ce wacce wallajin agadat aymanukum fa'atuhum nasibahum wal habsu lizani da kuma daure rai da rai da za a yi mazinaci da ya ce wallaki a kyanar fashi ta min nisa'ikum fa sa shigo alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil biyut fa amsikuhunna fil biyut wannan shi ne hukuncin to kaga an share wannan hukuncin da fajil juhum samanina a fajil juhum mi'ata jalda ku musu bulala ɗari tun da haddi ne na wanda ya zina Allah ya tsare baki da wa tarki ula kafaru da kuma barin waɗanda suka kafarta waɗanda suka kafarta waɗanda suke kafirai ne sai suka kawo ƙara kotinka to da me za ka yi musu hukunci kullura Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fahakum bainahum aw a'rid anhum fahakum bainahum kai hukunci tsakaninsu aw an anhum ko ka ƙi hukunci ka kauda kai ka kyale su kenan kana da zaɓi a tsakani ko kai musu hukunci ko ka ƙyale su an ba da ko to wannan zaɓin ko ka ƙyale su shi aka share da Allah ta'ala ya ce wa an hukum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ta'ala ya sauka shahadatuhum karɓar shaidar waɗanda ba musulmai ba karɓar shaidar waɗanda ba musulmai ba da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyatu thanani zawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum aw akharani min ghayrikum ko kuma wasu mutane biyu cikin waɗanda ba ku ba ba ku ba kenan ba musulmi ba ku lura ba ku ba kenan ba musulmi ba to yanzu da ana karɓar shaidarsu da ana karɓar shaidar waɗanda ba musulmai ba akan wasiya amma yanzu sai Allah ta'ala ce wa ashidu da wai adilin minkum kaga minkum daga cikinku kenan dole ya zama zai ba da shaida ya zama musulmi ne ba wai ba akhara ne min wasu sabaru da kuma ayatul musabara aya ta cikin suratu al-anfal fadan Allah ta'ala da yace in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn kaga an share ta da al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa wannan mun yi magana a darasin da ya wuce wa nafru da kuma an nafar da Allah ta'ala ce in firu khifafan wa siqalan in firu khifafan wa siqalan ko fata khifafan wa siqalan kuna da lafiya ko ba ku da lafiya kuna da abin hannu ko ba ku da abin hannu kuna da iyali ko ba ku da iyali duka a fita kaga kenan ba a ɗauke ma kowa fita ba kun lura ba a ɗauke ma kowa fita ba sai Allah ta'ala ce laisa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma alal muslimina min sabil kenan an cire waɗannan daga ciki kenan an rage ma'ayar faɗi domin an cire wasu daga ciki wa manu aqdin lisanin aw lisaniyatin da kuma hana aure da aka yi na mazinaci ko mazinaciya Allah ta'ala ya sauke da Allah ta'ala ya ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik sai Allah ta'ala ya ce wa anki wal ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum wa ma ala al mustafa fil aqd muhtadhar da kuma waɗanda aka haramta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure su akwai mata da Allah ta'ala ya ce ya biyu, layin la yahillu laka nisa'u min ba'adu. ya kai wannan annabi mai daraja la yahillu laka nisa'u min ba'adu. to fa bayan wannan bai halatta ka auri kowace mace ba kuma saboda matan sun yi biyayya sai Allah ta'ala ya ce to kuma kada a nan alaihi ya sake auren kowa su zauna su su kadai kuna jina da jinko to haka yanzu an hana manzan Allah aure an hana manzan Allah ƙarin aure shine la yahillu laka nisa'u min ba'ad kuma daga nasi sai Allah ta'ala ya ce ya biyu nabiyyu inna ahlalna laka mun halatta maka kaga kenan an cire wannan haramcin da aka sanya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai aya ta goma sha bakwai wata fi mahari liman ja'at da kuma ba da mahar sadaki ga matar da ta zo da Allah ta'ala ce Fa'adun ladina zabat azwajuhum misila ma anfaqu a farko farkon addinin musulunci idan mace ta yi hijira ta dawo to abin nan abin da ya kashe na auren sai ku bashi yanzu kuma kaga an riga an soke wannan duk matar da aka riba ce ta shi ke namijin da kuma sai dai ne wata ma'ana kaga ayatu saif ta share waccan wa ayatu na jawahu. da kuma ayar ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku gabatar da sadaka kafin ku gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan an sharita wata aya ce ta sharita. a a ashfaqatum ko kuma fa in tafa'alu فإن لم تجدوا كيف فإن لم تجدوا كل ورد يقول فتاب الله عليكم كو أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوى صدقة فإذا لم تفعلوا أتاب الله عليكم شنو وعيت النجوى كذاك قيام الليل مستطر هكذا قيام الليل قيام الليل شيء ما أنشاري شيء ثم ده أن وجب تاوما زعل الله صلى الله عليه وسلم قم الليل وقم في ليني أمر قم الليل إلا قليلا نسوه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن tarkila yanzu wace aya ce ta soke wace aya ce ta share wannan alima allan tusu alima allan tusu Allah ya san ba za ku taba iya lissafewa ba ba za ku iya kididdige lissafin ba umin laila illa qalila nisfahu rabin dare dare wa daida aw yusminhu aw zid alaihi waratil qur'an tartila kasan ba wannan ai kulwar da ke ko sai Allah ta'ala ce alima Allah tu su fata ba alaiku fakaro ma ta yassara min alquran sai wannan din ma malamai suka ce an share shi da me da as-salawatul khams salloli guda biyar mun samu aya 19 ke sai aya ta 20 wazida ayatu istizani man malaka sai kuma ayar neman izini aya da take magana akan abin da ya shafi neman izini izini na waɗanda aka mallaka da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum na lam yablughu hulma minkum salasa marrat kun da ke wasu malamai suka ce an share ta amma kyakkyawan maganganun malamai tafsiri cewar ayar tana nan daren ba a share ta wa ayatul kismatul fudula liman hadaru da kuma ayar rabon gado ga waɗanda suka zo rabon gado da Allah ta'ala ce wai za hadar al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa wai za a zo kismata idan suka halarto zuwa wurin rabon gado ƙolin ƙurba dangi na kusa ba sa cikin magada su ma dai sun zo sun sa ido waleta ma da marayu na makwabta sun zo raba gadon marayun gidan wani wal masakin da miskinai su ma sun ji za a raba gado sun iso kai kasar gadon yana da tsoka dan da babu tsoka da ba da ba waɗannan da ba su zo ba sai Allah ta'ala ce wai za hadar al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku dan diba ku basu ku dan diba ku basu to wace aya ce ta share ta aya da ta share ta malamai suka ce yusikum Allah fi auladikum tunda an riga an raba an riga an raba gado to kuma ba magana diddigawa amma Abdullahi ibn Abbas yace muhkamatun wa laysat bi mansukha aya tana nan daram ba a share hukuncin ta ayat tana nan daram ba a share hukuncin ta ba qala rahimahullah uh, annuqaya ke nuqaya yake ce al-ma'mulu bihi muddatan muayyana akwai abin da aka saukar da shi aka yi aiki da shi takaitaccen lokaci sannan sai aka share wa ma amila bihi wa ma wahidun akwai ayat da babu wanda ya aiki da ita sai mutum daya muna da matsala no kenan ana biyu matsala ta arba'in da hudu da ta arba'in da biyar matsala ta arba'in da biyar ita ce al bihi muddatan mu'ayyana abin da aka yi aiki da shi takaitaccen lokaci sannan aka share ita ce ta arba'in da hudu ta arba'in da biyar wa ma'amila bihi wahidun aya ce mutum ɗaya ne ya aiki da ita sai aka share hukuncinta sai ma ya ce misaluhu ma misalin waɗannan guda biyun ayatun najawa ita ce ayar ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadan Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa suka ce wannan ayar ana saukar da ita ba a jima ba aka share hukuncinta ba a jima da saukar da ita ba aka share hukuncinta shine ma'anar al-ma'mul muddatin muddatul muayyana abin da aka yi aiki da shi takaitaccen lokaci sai aka share wa ma amila bihi wahid kuma ba da kuma abin da mutum ɗaya ne ya aiki da shi ita ce wannan ayar domin lam ya amal biya ghairu ali bin abi talibin malamai suka ce ba wanda ya aiki da wannan ayar na fara gabatar da sarakar sai ali bin abi talibin sai aka share hukuncinta ina fata mun fahimci wannan duk da magana tana buƙatar a tantance ta ta bangaren isnadi cewar babu wanda ya aiki da ita sai alu ibn abi talibin shi shi kare asali a duk ayoyi da ake magana na an share hukuncin babu aya da malamai suka yi ijma'i akan an share hukuncin ta kamar wannan aya ta cikin suratul mujadala ita kadai ce da babu kura akan an share ta ko ba a share ta ba an rage mata fadi ko ba a rage mata fadi ba ita ce aya guda amma duk sauran ayoyin akwai maganganu a kansu wannan ayar kuma ita ce ayar ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytumur rasula idan za ku gana da wannan manzon faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa to ku gabatar da sadaka kafin ku gana da shi zalika khairul lakum yin wannan shi yafi alkhairi a gare ku wa athhar kuma shi yafi tsarkin zuci a gare ku fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku bayar ba fa inna allaha ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ba shi kenan ba a ashfaqatu yanzu ya kuntata a gare ku an tuqaddimu bayna na jawabu sadaqat a ce ku gabatar da waɗansu sadaqoki kafin ku gana da manzon Allah ba fa shi za ku ba ba ba shi za ku ba ba a wasu wurare za a bayar kawai dai wanda kaga ya tuntata ka bai sadaka sai ka bai sadaka domin za a gana da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam amma abin mamaki abin ce ko ka san sufaye suna nan sun ce ba a ganawa da su sai an ba da sadaka har suna cewa farashinta ma ya karu wai dala ta hau kun ji waɗannan sun zama mulhidai fa shi fa manzo Allah ba shi ake ba sadakar ba su kuma yanzu su ake ba sadakar har suke cewa ma in za a gana da su farashinta ya karu kuma ya ce ta idan na je tubur rasula ar rasula me suke nufi kenan wannan gidan sufanci kawai ake wannan barnar a ce shehi ba za a gana da shi ba sai an gabatar da sadaka saboda mutane su shiga taitayin su Allah ta'ala ya ce fa idh lam tafa'alu to tunda ba ku yi ba haga ya nuna kenan ba a ma yi aiki da ayar ba fa idh lam tafa'alu wa taba Allahu alaikum Allah ya karɓi tuban ku fa aqimus salata wa atu zakat ku tsaye da sallah ku bada zaka wa a Allah wa Allah wa rasula ku ba Allah da manzansa wallahu khabirun bima ta'malun ina fata mun fahimci wannan da kyau to wannan shine karshen darasinmu akan abin da ya shafi abubuwa da ke da alaka da ma'ani al-muta'alliqa bil ahkam Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya sai kuma darasi na gaba da izinin Allah ta'ala sai mu ji a wani sabon babu subhanakallahumma allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk